ai labarin kenan da zan faɗa ma ai mun samu sababbin mawaƙa wallahi kai baka ji ana cewa DJ ce man dan kwara safas ba dan garin Farm ne to kuma shine zaka zo ka ce min kaza ka san Allah bawan Allah nan wallahi ya iya waka har da wani waka yi happy new year za mu ci soya to ga doya dole mu soya kai la ilaha illallah Allah DJ ce min a rayuwa yayi sabuwar waka katakar wallahi haka haka haka ya je bugo da da ko da fuska wallahi wallahi na ji wannan wakan nasu zazzafa a to ka gani dama haka suke wallahi haka ai wallahi ba kwaji sa wallahi yayi wahala ya rayuwar ne ya wahala gani ka yi wahala kai baka san kai ya kake ya wani kai barka wai wai wai wai wai wai kai eh, daga ina kake ne ai ni nake ga ma yanzu haka daga gida nake ka zo neman labarai ai labarai za mu baka labarai dalla dalla wallahi ka san wannan shahararren mawaƙin nan Wa ne kenan baka wai kana nufin baka san DJ Keman ba a ah, ba ba DJ Keman gashi nan a ba ba DJ Keman mu kwana da shi mu tashi da shi mu ci abinci tare da shi duka da naje can garin su ba ba da naje can garin sa abinci mai yanzu kana nufin ka san DJ Keman ba ha ba ha ba ni karamin sani na mai ni wallahi ikon Allah ba ni gashi ko ya san ni na san shi dakata dakata eh, eh. kana tare da shi ah, a ha ba da ni da shi ha ba ai da naje can magana ta kare <laughs> kana dakata eh, yanzu dakata yanzu eh, kuna tare da shi kullum kuna tare da kuna ci abinci tare kamin sani wai wai shi ke mun tare magana ta kare kana da namban shi dama muna ko mu gan shi namban shi da da ke shi. then gulo 87 ke to ka san me zai da Allah kira mana shi wallahi mu dan ji murya yanzu wai kuna so kai sa wallahi ai <laughs> no no no no assalamu alaikum DJ Kemal ya garin ne. Aminu alaikum salam. Na ce ka kira masu kwasan masai. Eh masan ka ne cika daga daga yana Allah ya kira mu ko za mu san daga yana kwastoba ya kira mu. Ka kira masu kwasan masai.